ta'ala illa an yakuna afada qabla an yadaa sai dai in ya riga ya yi tawaful ifada ba kafin ita ra mas'ala ce guda ɗaya ke tare ci gaba ne da wancan in ya riga ya yi ifada sannan rai ta na shi kenan in a afada in ya riga ya yi ifada qabla an yarmiya ya baro ran ya dinge ifada kafin gini wanda ake ta tambaya annabi ne fa'altu kaza fa'altu kaza ke ifal wala haraja ya yi ifada da qabla an yarmiya fi yawmin nahari wa ghairihi بعد الإفاضة باين إفاضة نجدية تارا فيك وقبل الرمي ألان تكاني فإنما عليه الهديش وهذا هو شعب ولا أمرت عليه كما وانت نبرا تكمل da ka tambayar sai da je kamar ka ƙara bayani abin da ya zo dama dole in an yi wannan sai an tuma wancan da tambayan ya taurare shi kultu al'aita faɗanin ya za a yi kuwa man karan alhajja wal umra ya yi kirani ko kirani da an ji kirani ya haɗa hajji da umra a aiki ɗaya فطاف بالبيت هذا دوافي أتاكي أول ما دخل مكة وسعى هذا من يسعى يسعى بين الصفا والمروة ثم قدومي ثم جمع أيكون عليه الحج والعمرة قابلة زي حج ده عمرة شكرا نزوه hajji dai kaulan wahidan ku ya faɗi to umra fa ai kaga umra dama tsawafi ne sa'i to sai da yi shi tukuna sannan ya je tara awul hajji wahadahu ko kuma hajjinsa kaɗai da zai sake قال بل يكون عليه الحج والعمره kaga ai shi abin da ke gani tun da dama umra ka zo da harama ka yi tawafi ka yi sa'ayi to kira ne hajji wana ka tafi aikin hajjin ka ka gama ka zo ka yi abin da abin da za ka yi to kaga ina haɗe da hajji don haka nan idan mutum bayan ya yi hajji ka umra ya yi umrarsa kwatsa sai je tara da matarsa hajji ya tsaki to umran mata tsaki Ina ma umrarsa ya tsaki ta قال وهو قول مالك مجانا مالك نشيما وانا قلت ولم لا تكون عمرته to don ne da kake da umrarsa ba za ta kasance ba kada can a eh, ah, shi ne yake shi ga da ne tambayar kultu walima la ta kuna umrarsa ko kada can ba bai zai sa ba za ta umrarsa ta cika ba shi na tsafa mai zai ke wasa a bai na safa wal marwati kamar yana ce domin umra ai kaga umra ta shiga tawafi ne ya yi sa ya yi saboda haka nan amma kaddara ta kaddaro da shi nan kuma hajji ga abin da ta nesa abin ne ala li'anna zalika tawaf saboda da izo tawafin da yayi eh. wa zalika sa'i da sa'in da yayi eh. لم يكن للعمرة وحدها إيوه. بكراني ايه يا شقو مكة يا اي توافي اي وانا توافينا هذا الكيران الحج سعيدي ينا هذا الحج وشكرا يا غاعي حج يا باشي شكو وانا مربع تواكي لا بد تواكي وانما كان للعمرة والحج جميعا wafin da ya zo iya farkon nan ya yi shi ne da hajji da umra tare sun ta duk abin da ke a nan tare tare ke Ali zalika la yujzi min da umr umra sa ba ta ita ba ala tarar annahu lau lam Jami. a ɗauka maka gada bai tara da matarsa ba ya zo ya yi tsawon finsa ya yi sa'ayinsa kuma maza yi ci gaba da aikin hajji ta alal qur'ani sahihan lam yakun Alayhi idza raja'a idan ya dawo daga eh, arfa min arafatin an yas'a baina safa wal marwa ba zai yi sa'i safa da marwa ba li hajjatihi kaga wannan ya nuna tawafin da iya farkon nan akwai hajji a ciki domin da a ce hajji umrarsa ta yi ai eh, in ya dawo daga arfa sai ya sake umrar nan tunda na farko ya yi sa'in umra ne na biyu ya yi sa'in haji amma sa'in da ya farko sa'ayi ne haɗe da haji da umra da niyyar hajji da umra yi su ya yi tsawafinsa da niyyar haji da umra shi abin ya yi wancan haka in ya dawo daga arfa ka gaba da sake eh, me yake da suna sa'ayi ba in ya gama wannan wannan ya nuna wancan sa'ayi na farko akwai hajjar don haka in sa'ayin can ya baci to duka yake ya baci auren mata baci lam yakun alaihi idza raja'a min arafat an yas'a bain as-safa wal marwa bi hajjatihi saboda ya riga yayi wa ajza'ahu as-sa'y al-awwal sa'ayin da ina farko din ya ishe shi umrarsa da hajjarsa فبهذا يستدل على أن السعي دولا أكي هجا سعي بين الصفاء والمروة في أول دخوله فرق شبوة إذا كان إذا كان قارنا إنما هو للحج والعمرة سعي بين فرقنا الأواصل بين فرقنا سعي مسمى لسعي ما ناجي ندرنا هو للحج والعمرة جميعا ليس للعمرة وحدها to ai idan sai da ya tafi layin za mu ƙuntu